Yajin aikin da daukacin ma'aikatan jihar Nasarawa ke yi ya haddasa matsalar rayuwa wa al'ummar jihar. Kusan makonni uku kenan ma'aikatan jihar Nasarawa suka fada yajin aikin sai illa ma sha Allahu inda suke bukatar gwamnati ta biya su haƙoƙinsu. A cewar wani mazaunin garin lafiya yajin aikin ya tsananta inda al'ummar jihar ke kokawa da lamarin. Sunana Alhaji Salu daga unguwar magajin Malam Alafiya. Wannan yajin aiki bai komai ba sai mutuwan mutanen marasa lafiya gun tafiya wannan yajin aikin ya jawo matsaloli yawa wallahi mutane ba su iya cin abinci a gida yanzu saboda rashin kuɗi a hannunsu sannan wannan yajin aikin ya jawo mutuwan auren mataye da yawa a sassan hakkin su sai suke magana hakkin nan kuma kudade ne kudaden nan kuma ana bashi daga gwamnatin tarayya mai yi sa ba zai zo ya zauna ya ba su hakkin su ba Sakataren kungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Nasarawa kamarad Ahmad Muhammad Na'ibi ya mun bayani kan wasu dalilansu na shiga yajin aikin. akwai wasu bukatun mu ne na ma'aikata wanda fiye da shekaru shida yanzu kenan gwamnati ta kasa biyan mana wato kamar karin girma na promotion da annual increment da an saba yi shekaru shida kenan ba yawa ma'aikata ba sa'an nan akwai yarjejiyoyin da muka shigo da gwamnati akan arias na minimum wage da aka yi kwanakin baya na watanni hudu akwai kananan hukumomi yanzu yanzu ana biyan su kuɗi a percentage akwai screening exercise da aka yi idan aka yi a tantance ma'aikata sun ga na boge ga wanda ba na boge ba to ba fitar da wannan eh, sakamakon screening din ba sai suka fara omitin sunayen wayansu ma'aikata wanda ba su san me zaman su ba yanzu ma sun zama ritaya kenan ko kuma a'a an kore su ne daga aiki Kakakin kwamitin da ke sasantawa da gwamnati kan hanyoyin da za a warware matsalar Comrade Yusuf Iya ya ce har yanzu ba su cimma wata matsaya da gwamnatin jihar ba. Su gwamnati suna cewa sai dai mu janye wannan yakin aikin da kafin a zuwa ya amfani da ainihin template wato kaman voucher da aka aka ya biya salari na watan Disamba a biya mu na watan January din nan. Amma bisa ga ka'ida cewa dole sai mun janye aiki kafin a ci gaba da tattaunawa. Amma tsarin shari'a a dokan kungiyarmu na kwadogo dole ne idan an je yajin aiki to za a zo a yi agreement wato kamar yarjejeniya tsakanin gwamnati da kungiyar kwadogo hmm. akan to wannan yarjejeniyan shine za mu iya mayar da shi mara wato congress namu kenan dai har yanzu kuna kan yajin aiki ne eh, kwarai kuwa ita gwamnati yanzu kamar dai kawai ta yanke duk wani ah, zama tsakaninmu da su har sai in mun janye yajin aiki amma matsayar da mun ɗauka yanzu mun lura kamar akwai wani boye-boye tsakaninmu so mun shirya a kan cewa ba za mu taba yarda da wani da zai zo shiga wannan abun face gwamnati ta ba shi kamar hurumi da cewa e ta yarda mu zo mu zauna tare da su ba misali kamar a nada kwamiti a ce to wannan kwamiti gwamnati ta ce eh mu zo mu sasanta tsakaninmu domin duk wanda sun shiga nan kowa mun tambaye shi cewa suna da hurumi ne daga hannun gwamnati da su ce a'a sun shiga ne gaban kansu. Shi ko kwamishinan yada labaran jihar Nasarawa barista Tim Yiga ya ce ma'aikatan su yi haƙuri har zuwa lokacin da tattalin arzikin jihar zai inganta. Kin duba jihohi kewaye da Nasarawa ba wanda za a ce ma'aikatan suna karban haraji jami'an albashi fiye da na Nasarawa. ƙarin kuma kudin mai man fetur da za a ke dogara da shi yanzu ya faɗi warwas duk da haka bai rage ma'aikata ba kuma kudin albashin da ake biya na ana biya wani in aka kawo kudin ma bai kai wanda ma za a biya albashin ba duka shi sa zama tilas ne a yi hakuri. kwamishinan yaɗa labaran jihar nasarawa kenan barista tim yiga zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria